والصلاة والسلام على إشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد البلاغة الواضحة البيان والمعاني والبديع تأليف علي الجارم ومصطفى أمين رحمهم الله تبارك وتعالى attibaq yau za mu tashi attibaq eh to da hausa kai tsaye wannan kalma ba a fassara ta yadda da larabci aka kawo ta da attibaq haka ake faɗi. sai dai kuma za mu yi ƙoƙarin fasara wannan kalma domin a gane naka ce attibaq shine ana nufin haɗawa da ma'ana a hala kalmomi guda biyu a wuri daya wanda suke da wahalan haduwa a ka'ida abinda ya ce Baku, aljam'u baina shai'i wa diddahu ko aljam'u baina shai'i wa kenan a hada tsakanin wani abu da kishiyan abin fil kalami wajen magana kalmomi guda biyu za a kawo su waɗanda suka yi hannun riga amma kuma za su yi haduwa kuma su ba da ma'ana ina fata an gane akwai bambanci da almukabala Ya yi kama da almukabala sai dai almukabala an aka fadi dama sai a fadi haguna wannan shi kuma attiba za a fadi abin da ba zai taba yiwuwa su hadu ne amma kuma sai ga su sun hadu lokaci guda kamar yadda za a kawo mana misali attiba din ya kasu kashi biyu kamar yadda malamai suka ce cikin wannan littafi tibakul ijab wa huwa ma lam yaktalif fihi abdiddani ijaban wa salba wato shine wanda abubuwa guda biyu ma lam fihi abdiddani abubuwa guda biyu ba su yi sabani ba ijaban wa salba wajen tabbatarwa ko wajen korewa wato kowanne yana aiki kamar a ce maka wuta wato wuta da ruwa ne suna gwamuzai waje guda ruwa bai kashe wuta ba wuta kuma ba ta kore ruwa ba tibakul salba akwai tibakul salba wa huwa maktalafa ba ne ijaban wa Shi ne abubuwa guda biyu su yi sabani wajen tabbatarwa ko wajen korewa amma shi wani abin da yake fi nuna ɗaya zai ce a eh, ɗaya ce a'a ina fata an gane ɗaya ya ce a eh, ɗaya ya ce a'a shi ne waɗanda yake suka yi saɓani amma wanda ba su yi saɓani ba a eh, ne da a'a amma kuma suna tare kamar yadda wani lokaci za a yi maka tambaya ka ce a eh, a'a kowane yin aka tambaye ka akwai fassara amma lokacin da ka zo ka ce a matsayinka na uba ka ce e sai matarka kuma ita uwa sai ta ce a'a ai kaga an samu ikhtalafa sun yi sabani ina fata an gani misali kala ta'ala Allah madaukake ce wa tahsabuhum aiqazan wa hum ruqud kuna tsammanin su a farke suke alhali kuma bacci suke yi saboda asabul kafi duk wanda ya leka zai ga idon su na bude sai ya dauka a farke suke alhali kuma bacci suke yi to kaga yadda su mutane suka dauka daban yadda abu yake wajen Allah kuma daban kuma duk lokaci guda ne ke sa akwai wanda yake baccin zomo an ce zomo ba rufe idonsa ko? Eh. to haka da yake fada ya baccin zomo duk wanda yake baccin zomo za ga yake yana bacci amma idonsa yana bude sai dai likitoci sun ce wannan cuta ce barai da gaske domin wannan murfin idon da Allah ya yi shi jufun din nan yana da muhimmancinsa yana da muhimmancinsa duk inda ka ga Allah ya bar shi a buɗe to a buɗe yake in ka rufe shi matsala ne duk abin da yake kuma yana rufe shi ma wato abin da in ka wancan yana buɗe in ka rufe shi matsala ne wannan yana buɗe wato yana yana buɗe in ka rufe shi matsala ne eh, eh. sannan kuma kaman ido da Allah ta'ala ya masa murfi akwai lokacin da yake yana buɗe amma in ka duba za ga gifta wanda yake yafi yawa rufe shi ma ya fi yawa eh. to ai kamar mutum ne a ce bakinsa yana bacci baki yana bude in mutum yana bacci baki mai ya kamata ya zamo a yana rufe ne amma in ya bude to baccin fa ya yi yawa farai da gaske baccin ya yi yawa kamata ya ce bakinsa yana rufe sun yana bude kowane abu zai iya shiga amma kaga wani abin mamaki bambanci da hanci kenan duk wanda yake bacci zai yi wahala wani abu ya shiga hancinsa yana da wahala saboda asali Allah ya kare amma baki fa zai ya shiga sun ko bera in ya zo gwaguya ya zo abin nan yin eh, eh, bakinka zai fara gwaguya sa ake son ka ciro maka kurkure bakinka ka wanke da kyau saboda akwai bera abin akwai bera eh, fatan bakin za su gwaguye to kun ga wannan sun yi saɓani yi. an ce farke an ce kuma bacci amma a ce duk suna haɗe lallai yadda mutanen waje suke gani a farke suke amma yadda suke a wajen Allah bacci suke aiqadan jam'u yaqid ka katit wa ruqud niyamun jam'u raqid wa qala sallallahu alaihi wa wa sallama annabi yace khairul mali aynun sakhiratul li'ainin na'ima siyayyar dukiya ita ce dukiya ainun sahiratu eh, dukiya wanda take farke tana hira ne ainin na'imatin ga dukiya wanda take bacci haka ne kaga in kana da kudi sai ka dibi masu gadi sai su kwana idon su biyu suna gadin ka kai kana ta shirgan baccinka wannan kudin da daɗi ko ba daɗi. Eh, amma nan ya fassara da wani abu ya ce ya ni an na khairar mali ainu ma'in yana musahibu ha wato kamar idon ruwa ne wanda ma'abucin ruwan yana bacci wahiyar ta zullu fa'ida ta tsilahu arda sai ta kwana tana ban ruwa a gonansa kamar masu noman rani kasan mutum yana da na'urori akwai inda in ya kunna kawai sai ya je kwanta abinsa zuwa washe gari da safe sai ya zo ya abin amma sai kana da kuɗi za ka yi haka yanzu ko noman ranin da ake yi in baka da kudi za ka kai ko na damana in baka da kudi za ka iya noma da yawa ne eh? yanzu kai a zarawi kai da yake ka tashi a mu, na san kana in aka kyale ka haka kawai za ka iya noma buhu hamsin ba tare da neman agajin taki da da garma da menene ba eh aka ga ban tambayi wannan ba wannan yasir ma haka ne shi ma malalaci ne ba zai yi ina jin ko buhu biyu wannan Eh. na'am saboda haka fiyayyar dukiya ita ce ainihin sahiratun li'ainin na'ima dukiyan da take idonta a buɗe ga ainihin wanda idonsa yana rufe mai dukiya idonsa na rufe na tabacci dukiyarsa kuma idonta a buɗe tana gadinsa to in kun duba za ku ga an kawo ainin sahira li ainin na'ima an kawo su waje guda duk suna aiki lokaci guda wannan tibaku ijabin ne sai kala ta'ala ya minan nasi wala ya sakfuna minan lahi suna buya daga mutane amma ba su buya daga Allah munafikai ko kuma wanda masu laifi za a gaba sa son mutane su gansu suna buya to amma Allah yana buya masa ne to ka gani wannan shi ake kiransa ko ijabin an ce abu yana yiwuwa kuma an ce baya yiwuwa to sai dai shi kuma wannan tibaku salbin ne sai tunda akwai korewa a ciki wancan kuma kaga lokaci guda abu yake faruwa ga wannan da wannan duka lokaci guda suke faruwa na'am albahat idza ta'ammalta al-amthila al-mutaqaddima idan ka lura eh kala samawal samawal ya ce eh, wa nunkiru in shi'na ala an fi qawlahum wala yunkiru na qawla hina na wa wa nunkiru in ina muna musu ko muna jayayya muna inkari idan mun ga dama alan nasi qaulahum maganan mutane suna magana muna iya sokewa muke ba bamu yadda ba amma wala yunkiruna alqaula hina naqulu lokacin mu da muke fada ko ba sai sai in kari ba to ga abu ne lokaci guda amma sai dai wannan bangare ga nasu wannan bangare su kuma ga nasu yasa ake kiransa tibaqu ijabin na uku ma'ana shatr sani annahum li shiddati batihim saboda tsananin bala'insu yakhshahumun nasu mutane tsoron su suke ji sala kiruna, alaihim ma yaquluna ba sa musu ba sa jayayya da su ba sa inkarin abin da suka faɗa albahas idza ta'ammalta al-amsila al-mutaqaddima wajadta kullam minha mujtamilan ala shay'in wa diddi za ku ga abu ga kishiyan abin wal misalul awwal mujtamilun ala kalimatayn ayqazan wa ruqudun والمثال الثاني مشتمل على الكلمتين صاخرة ونائمة أما المثال المثالان الأخيران فكل منهما مشتمل على فعلين من مادة واحدة أحدهما إيجابي والآخر سلبي لا يقول لا يتبتر لا يتبتر لا يقول وباختلافهما في الإيجاب والسلبي صار ضدين tunda da man kaman kishiyoyin juna ne to kaga sun zama diddaini wa yusamma al-jam'u bayna shay'i wa diddihi fil amsila al-mutaqaddima idan an duba za a ga abin da yake an aka hada abu wanda yake kama da juna ayi suke sabani da juna wa shbahiha wanda suka yi kama da wannan abu da kishiyan abin tibaqan sai dai in kun duba za ku ga kamar na biyu na karshe yayi kama da al-muqabala wanda za mu samu nan gaba gaira annahu fil misalai ne al ne يدعى اتباق الإيجاز ففي المثالين الأخيرين يدعى يدعى ماذا اتباق أصل القاعدة اتباق الجمع بين شيء بين شيء وضده في الكلام وهو نوعان اتباق الإيجاب وهو ما لم يختلف فيه الضدان إيجابا وسلبا اتباق السلب وهو ما اختلف فيه الضدان إيجابا وسلبا تمرينات tun da ƙarshen mako ne yana da kyau mu abin nan bayyin mawabi a tibaki fil an amfilatil atiya wa wadda nau'ahu fi kulli misali tun da muna da tibaku ijabin da tibaku salbin to muna son a fayyace mana na'am qala ta'ala Allah ta'ala ya yace aw man kana maitan ko mayitan aw man kana mayitan fa a ahyaynahu afa man kana maitan fa ahayainahu ga mutuwa ga rayuwa wani irin tibaki ne tibako hijab ne kwarai da gaske mutuwa da rayuwa qala debal al-khudai debal al-khudai yace la ta'jabi ya salmu min rajulin dahika al-mashib bi ra'sihi fa baka yake salma salmu din nan takaitaccen suna ne na salma ba salamatu ba salma ya sa ya ce salmu murakhamu salma ismu imra'a sarki ji mamaki mai rajulin mutumin da yake da hikal mashibu furfuransa ya dariya bi ra'asihi da kansa fa baka shi kuma ya kuka furfura na dariya shi kuma yana kuka eh <laughs> kundi wani ayyu tiba tiba ku ijabin furfura eh, na dariya shi kuma yana kuka eh, to mai ake nufi ne furfura ya gunno kai cuyi barai da gaske hmm, haka ne kuma yana iya daukan fasara gairu haza wa kala gairu wani kuma ya ce, ala annani radin bi an ahmil hawa wa akhruja minha la alayya wala liya yace ala annani radin yace ni fa eh, yace ni na yadda bi an ahmil hawa inda son zuciya ne zan yi daukawa zan yi jurewa yace duk abin da aka yi zan yi jurewa wa akhruja minhu kuma ni duk rikicin da aka hada da menene ya ce ni zan iya fita daga gare shi duk abin da aka yi zan iya jurewa kuma zan iya fita daga gare shi ya ce in na fita la alayya walaliya bai cutar da ni ba ban amfana ba daman ba ni na kunno abin ba ina ba ta an gane to a takaice ne la alayya walaliya shine ba ala da li a ce duk sun waje guda ina fata an gane kuma tibaku ijabin ne ba za a ce tibaku salbin ba saboda ya ce la alayya wa laliya dukansu lala ne wakala na biyu wato fi alayya ma'ana tadarrur wa fi allamu ma'ana al-intifa wa min huna ja'a tibaku bainal harfaini harufa ne guda biyu la alayya wa laliya duk wanda ji ya ce maka la alayya wa laliya shine ba ruwana yawa ba ruwa na komi ma menene ni dai ba zan cutu ba ni kuma ba zan amfana ba wakalar bautari bautari ya ce yuqayyidu min haythu la a'lamu nawa wa yasri ilayya shayqu min haisu min haythu a'lamu yuqayyidu li yana keɓanta gare ni min haisu la'alamun nawa ta inda ba na sanin nisanta ya ce nisantan da ke tsakani na annawa shine nisa amma muka koma baya annawa din na yana iya daukan kalmomi guda biyu eh za mu iya sa tauriya annawa nisa annawa shine kwallon dabino abin dabino wa yasri ilayya shauku yace ga nisa tsakani amma kuma sai sha'awa yana sanda zuwa gare ni ko kauna min haisu a'lamu ta inda ni na sani Eh, wannan kan yana shigowa ta inda ni na sani yana damina wato misali yanzu kamar a ce mutum yana da yan matarsa wanda yake nema musamman ma saura kawai a sa rana to kai kana nan bauchi ita kuma tana ina tana fatakot to kaga akwai nisa tsakanin ku amma ba mamaki duk da daddare zaka buga waya yaya gari yaya kaza ita ma za ta bugo yaya gari yaya kaza saboda mai saboda soyayyen da ka sani take shiga tsakani sai kuma an yi auren sati ɗaya kuma ku fara fada eh, dama aure ya haka ne da ga mutum duk yana ta abin da ne sati ɗaya ko biyun ba ya sa ba sai an fara fada kana shigowa ta daka tsaki ka ce yayi ne ta ce ba komai in ka matsa ta ce karka dame ni da kuwa ba za a faɗa maka haka ba sai kuwa ka je duk buge-bugen ka an bugo ka ka gagar samun abin fa ne so dama haka ne rayuwa kenan na uku ya kulu yuqayyi wato yuqayyidu ko ya kadi alaihi bilbo'adi yana hukunci gare ki da nisa fala diri da ko sababa ya sanin me ya sababi a sababi mana kana bauti kana fatakos ya ce wani galiba shauku amma wato bege yana rinjayensa fa ya arifu mabdara huwa ku ya san me ya kawo ya san dalilin da yasa yana yake begiyar eh. to menene tibaki anan nan eh, la a'lamu da kuma me a'lamu ayyuna min at-tibab a ko a salbi wa kala al-muqanna alkindi almukanna ulkindi wadan suna kiransa almukanne saboda shi yake rufe kansa da kansa eh, shi wani kyakkyawan mutum ne saboda haka da ya ga yana jin tsoron kambun baka kun za akwai lokacin da kambun baka yake yabon nan shi kenan kawai zai fito in yayi rawani sai ya rufe hadda hancinsa sai idonsa kawai yake bayyana ba ma mai ganinsa waye eh, balle ya zai ce a a ya kai na ganka waye eh, ko kuma kana da wani makeken bille ba ka gan kana da sarauta kan kai rawa ne sai ka rufe nan eh, sai ka rufe nan saboda wani zai iya gani ya ce a a idan ya gani abu wanda yake mai mutum yana da wani wani abu wanda yake mai kyau kaga in bai yaba ba bai yi addu'a ba kuma sai abu ya zo maka jangongon ana iya samun haka ko da yake ana ya ce sha'irin mukillun mawaki ne amma bai cika yin waka ba mai shawara il islami fi ahadi bani umayya yana daga cikin mawakan musulunci zamanin bani umayya wa kana lahu sharafun yana da daraja wa muru'a da mutunci wa su'uda wa su'ududun da shugabanci fi ashiratihi a cikin danginsa wa samhul yadi wato wa sam samhal yadi mai maliki ya kasance mai saukin hannu ne da dukiyansa la yaruddu sa'ila duk wanda ya roke shi ya mayar da shi wannan fa suna faɗin wannan ne ga mutumin da yake da kyauta ba mamaki wani lokaci zai hana amma kuma saboda yawan kyautarsa la yaruddu sa'ila wa inna ma luqiba bil muqanna dalilin da yasa ka kira shi al muqanna li'annahu kana ji nas wajha fiskan sa tana da kyau wa kana yakhsha idza hasara lisama yana jin tsoron idan ya janye ama wali an wajihihi gabarin fiskan sa an tusibahu al'ain kan baka ya same shi walizalika kana yamshi yana tafiya wato muqanna alwajhi musal mulassama fiskan sa rufe bakin sa ma rufe rufe baki shi ake kiransa abin nan Eh, shine amawali kun san amawali kai ƙaran ah, ma ka san amawali babu wani mai sarauta ne a gidanku ko a kusa da gidanku ya yi aran ka san amawali menene amawali lallai ka, amma da yake kaga na yi bayani ne ko kai kana kai makwacin babanin gini Eh, kana ganin randa idan ransa ya ɓace yana yin rawani na'am kasan buzaye su sun fi za ga buzaye suna yi su wannan kenan me yake lahum jullu mali in tataba ali gina wa in kalla mali lam ukallifuhum rifda lahum jullu mali ya ce suna da mafiya yawan dukiya ta yin ta taba aligina idan wadata ta jerantu gare ni ta zo akai akai wato yin akwai wadata to mafiya yawan dukiya ta zan ba su amma wa in kalla mali in dukiya ta ta yi karanti ya ce lam ukallifuhum rifda ni kuma ba zan takura su da roko ko da mazi ba shine rifda na biyar rifdu al'ata wa dhulla eh, ba zan wato kawo-kawo ko kuma karba a wajensu abdullah shi ne kamar irin guziri kenan eh, shi ne ma kai zai ma'anar rif abokan tafiya da suke da babisar rif marfus abokan tafiya da suke haɗe da tafiya tawaga wanne ne tiba a nan wannan kamar zai ɗanyi nauyi eh jullu mali kalla mali ya eh, to haka ne Lahun jullu mali jullu shi ne aksar mafi yawa in taba aligina wa in kalla mali sai dai jullu mali ismi ne kalla mali kuma fili ne sai dai ka koma gaba in taba aligina wa in kalla mali amma wajen ma'ana in ta taba aligina akwai wadata wa in kalla mali akwai fakar kenan wakala ta'ala Allah ta'ala ya ce walakin na aksarar nasi la yalamun yalamuna zahiran min hayatin duniya shi yasa yake tsayawa don tsayawa ya fi amma sun ce in ka wuce ma babu matsala walakin na aksarar nasi la ya'lamuna ya'lamuna zahiran min hayatin duniya amma ba zai yi kace walakin na aksarar nasi la ya'lamuna ya'lamuwan? ظاهرا من الحياة الدنيا لقب ذي با ما في آية متعني با ثني با فبين ذلك ثني ظاهر رأي والدنيا لما نكده دنا بقوا إلا يعلمون أمور الآخرة أي يعلمون أمور الدنيا الظاهرة هنا تباب لا يعلمون لا يعلمون أي نوع من التباب الصلبي فقال تعالى لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ay lin nafsi thawabu ma kasabathu min at-ta'ati duk abinda mutun yayi na aikin da'a ya tabbata gare shi wa alaiha iqabu maktarafatu min al-ma'asi sannan duk abinda mutun ya kamfata na sabon Allah kuma yana kansa to ina tibab laha wa alaiha ayuna min at-tibab al-ijabi wa kala samawal bunu adiya ainihin sunan mahaifinsa kenan adiya yace sali in jahiltin nasa anna wa anhumu falaysa sawa'un alimun wa jahulun ki tambaya idan kika jahilci mutane dangane da mu da su ba daidai ba ne malami da jahili ya in kunti jahila halana idan kin kasance kin jakilci halin mu fasalin nasa ki tambayi mutane anna bai roke inda kika tambayi mutane za su ba ki labarin mu balai alimu kal jahil wanda ya sani ba jahili bane a cikin waka na larabci a cikin kaidan adab su ana samun haka hmm. kaman an tara bin shaddadi shi ma a cikin waƙoƙinsa ya ambaci haka in kana son ka gwada kai wani ne to kar ka yi bayanin kai wani ne matan da kake nema ka ce ta tambaya in ka yi sa'a ba ta je ta tambayi ba daman ka taba tamar gaza a wani wuri ka gani أنت علني إفريت من شهد الوقائق أنني الوجه ضعيف عند المغنم نعم وقال الفرددق يهج بني كليب وفردق وسنة فرددق وفردق ينا ياكن زنبو yace qabaha al-ilahu bani kulayb innahum ko qabaha al-ilahu za ku ji wazanin ya canza bijari ya ce Allah wadaran bani kulaibin su din nan ba su yaudara ba su yaudara ba ma za su iya ba shine ba su yaudara wala ya funa bijarin sannan kuma ba sa cika alkawar ba sa cika haƙƙin makwabtaka la yaqdiruna wala ya eh na'am na biyu yazum bani kulaybin bi annahum bi afla yastati'un al-gadar bi ahadi saboda su tsaba rauni ma ba za su iya yaudara ba wa yazumuhum bi annahum la yafuna bi huquqil jari ba su ba da haƙƙin makwabci ina tibab la yaqdiruna wa la yafuna bi jari aha wa ayi nau ijab ne ko salbi ijab ne eh saboda duk eh, an kore abin nan ne saboda ne, ai duk an kore ne amma sai dai na farko kaman sifan yana layar diruna din nan zaka ga kaman yaba musu yake amma ba yaba musu yake ba mutumin da bai da kazar kazar malalaci wa qala abu sakar al-hudali abu sakar al-hudali wane ne abu sakar al-hudali ahadu bani hudailin wa huwa islami mawaki ne na musulunci mai shu'ara ad-dawlatil umawiyya wa kana muwaliyan li bani marwana muta'assiban lahu shi ya mika wuya ga bani marwana kuma yana kare su kwarai da gaske walahu fi abdul malik mada'i yayi yabo wa abdul me yake amma wallazi afka wa adhaka wallazi amata wa ahya wallazi amruhu al-amru لقد تركتني أحسد an ara أرى خليلين منها لا يروؤهما الضعف ya ce amma wallazi ina rantsuwa da wanda abaka wa haka kaga wannan tibak ne ya dariyantar kuma ya sanya wato ya sanya kuka ya sanya dariya wallazi amata wa haya ya rayar kuma ya kashe ko ya kashe ya rayar wallazi amruhu al al'amarin sa al'amari ne babba laqad tarakatni wallahi ta banni wahsha ina hasada wa dabbobin da na gansu a kufayinsu an ara kalilai ne min ha wato ina ganin kamar masoya guda biyu a haɗe la ya ru'u zayar ba abin da yake tsoratar da su dabbobin da suke yawo a unguwan wanda yake nema ina abu abka wa'ad haka amata wa ahaya kuma ijab ne sai dai anan lamba ta hudu ya ce ra'ahu afza'ahu ya tsoratar da shi wa za'ar alkhawfu tsoro ya kulu fil baitaini wato uqsimu ina rantsuwa bi man bi yadihi wa surur ga wanda bakin ciki da farin ciki yake hannunsa wal imatatu wal ihya da rayarwa da mutuwa da rayarwa laqad ja'alatni al-habiba hakika alhabiba ta sanya ni fi halin idza ta'ammaltu ma ahal wuhusha wato idan na lura da yadda dabbobin daji suke wahiyata ta wato ta'atalifu fi mara'iha yadda suke haduwa a wajen makiyayansu tamannaitu ana kuna mislaha fi ta'allufiha sai na kan so in kasance kamar yadda suke tun kun wani lokaci za ga miji da mata haka suna kiwo liyanni ara kulla alifai ne don ina ganin dukkan waɗanda suka haɗa kansu su biyu wato aminai ne amintattu ne la yabza'uhuma khawfan min al fushati wa ruqaba wato ba abin da yake tsoratar da su daga wajen masu haɗi ko kuma masu wucewa ko kuma masu la'akari masu lura da su wala ya halin da mun samu abka wa adhaka amata wa ahya kamar yadda aya ta kawo wa qala al-humatiyyu humatiyyu yace ta'akhartu as hayata falam ajid li hayatan mithla an ataqaddama ta'akhartu yace nayi jinkiri na noke astabqil hayata ina son yi rai domin wanzar da rayuwata falam ajiz sai kuma ban samu nafsi ga wato rai na hayatan wata rayuwa ta musamman ba misla an ataqaddama wato kamar in wuce gaba yaki ne za a je sai na noke bayan na noke sai na ga kai in ban wuce gaba ba rayuwar da nake so din ba zan samu ba yaqulu innahu ta'akhkhara anil qitali ibqa'a ala hayatihi domin ya gudu da ransa fara annal iqdama afazu sai ya ga cewa ya wuce gaba shi yafi li hayatihi ga rayuwarsa wa qalaha kuma yafi wanzar da rayuwan li'annahu a al'a'da'a an nafsihi domin zai yi fito na fito da makiya wajen kare kansa wa yaqtuluhum qabla an yaqtuluhu ya kashe su kafin su kashe shi to ina tibaka nan Eh, ta'akartu da a taƙaddamu warai da gaske a yi nawa imina tebab ijabi eh, ijabi ka kataba ibn batuta ka karanta abinda ibn batuta ya rubuta wane ne ibn batuta rahala mashuru. historian ne saboda ya yi yawo a duniya shine rahala mashhur ولد بطنجة an haife shi a tanja tanja mamadu ba ga tanja kasan morocco ko kasan niger eh, shekara ta 703 hijiriya wasafara ila misra ya tafi misra wal iraqa wal shama wal yamana wal hinda wal sina ya je india ya je china sai ya zauna wa gairaha min al-aqsar sharqiyya musamman waɗanda suke gabashi su maraja ila al-maghrib sannan ya dawo yamma to ko kai ma yanzu aka zo aka ce ka je ka zauna misali ka zauna a ningi ka zauna a warji ka zauna a gada ka zauna a kamin madaki ka zauna a filo eh, ka zauna a ina ne bauchi ka zauna a durun ka zauna to za a samu experience ɗinka da bambanci sai dai kuma ka kasance mai wayo na zalunci shi ma zaluncinka daban ne kuma wutan jahannaman kama daban ne duk irin wannan wani tsohon dan bariki ne tunda ya zo zaga wurare daban-daban hmm. shi yasa ka samu ma'aikacin da ya aiki a waje a wajaje daban-daban ai ma'aikacin da ya yawo a wurare daban-daban ya aiki a waje daban-daban ya zo ya ritaya ba karamin kwaro ba ne <laughs> Allah ya zamu dace fi wasfi misra wa bayyana jama'a wanda ke mun gama ko wa aka yumli rihlatahu al-musammat duk abin da ya gani abin nan sai da yazo yana yana fada ana rubutawa aka samu littafi na tarihi tuhfatun nuzar fi gara'ib al-amsar wa kad turjimat ila kathirin ko turjimat ila kathirin min al-lughat al-awrubiyya an fassara da yare daban-daban fatofiya tufiya sana Allah ya karbi ransa a shekara ta ɗari bakwai da saba'in da tara kun ga yayi yawo a duniya kuma sai Allah ya bashi shekara saba'in da wani abu ya ce misira hiya majma'ul waridi wa sadiri matattara ne na mai zuwa da mai tafiya eh. wato mahallin ya man yati ilaiha wa man yanzahu anha duk wanda zai zo zai samu wajen zama duk wanda zai tafi ana masa bye bye ba matsala wa mahattu rahalit da'if wal qadir kuma wato tasha ne na ainihin rahalit da'if wal qadir na masauki ko kuma matafiyan mai rauni da mai iko arrahal ma yaj'alu ala zahril ba'ir li rako to abin da ake dorawa kan abin hawa domin abin nan in kana da rauni zaka iya tafiya kamar yadda zaka iya zama in kana da iko ma za ka iya tafiya za ka iya zama ba wanda ya damu da kai biha ma kita min alimin wa jahil kuma a misra din akwai abinda duk za ka samu na malami da jahili duk akwai wa jadin wa hazil da mai kokari da malalaci wa halimin wa safihin da mai haƙuri da wawa wa wadi'in wa nabihin da kaskantacce da mai matsayi eh, ko da ke wa wadi'in wa nabihin eh, da wulakantacce da kuma mai muhimmanci wa sharifin wa mashrufin da mai daraja da wanda aka fi shi da babba da talaka wa munkarin wa ma'rufin da abin kyama da abin da aka sani tamuju mawjal bahri bi sukaniha tana girgiza kamar yadda ruwan kogi yake girgiza da mutanen da suke zaune a cikin ta ai duk manyan birane idan ka je musamman wajen asuba da safe sai ga kamar takin kiyama za a yi kana kawai ba za ka sani ba yadda ka san takin kiyama ka duba ka gani akwai makaranta mana da menene yanzu ko wannan layin mu yadda za ga ake ta kawo yara makaranta ake lokacin taki a ita abin na yayi eh, haka ne ko kasuwa lokacin za ka ga yadda musamman lokacin sallah dab za a yi sallar na yadda za ka ga mutane suke kaiwa da koma wato abin da yake magana kenan wata kadu ta diku bihim ala sa'ati makaniha kuma kamar tana neman ta takura su duk da yawan yalwanta kuma ko yanzu ka je haka ne musamman alkahira da kun ga wannan akwai tibak ba sai mun yi dogon abin nan ba alwarid wa sadir addaif wal qadir alim wa jahil jadin wa hadil halim wa safi wade wa nabe sharif wa mashru munkar ma'ruf wannan sune tibak da ina ganin waɗannan abubuwa sun isa za mu zo darasinmu na gaba al-muqabala insha Allah ta'ala subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu